الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حلف لام مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراه أم الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan haka yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan dai kamar musulunci kuma insha Allah ta bari da ta'ala kamar yadda muka fara kowane yammacin mata musamman wata mai albarka muka haɗu wannan danta ya kawo da ɗabi da mimbarin sunna bakin babban masallacin da ba su samu da mera Allah ya fitar shi da rahama kamar yadda ta ba kullum da ta wani muke karatu da ya gabata yau ma ta mutu tsara karatu a kan da jiya jiya mun yi karatu cikin fadin da rikki halalar da cikin sauki cikin al'amura biyo hadisai da dama har mun kawo hadisan da sun biyo rojo daga nan abbas da jima'aikin allah ya ce shugaban kare na kai in fi ga fasar da sai ne ko mulla alhilmu wal'amara jagoran su ya da tawaga sun zo ilmanta neman ilimi da manyan su maraba sai su yi su tana da ɗabi'u biyu da ya ke so taushe a musu ke a yi da biyu da biyu hankali wannan hankali ya yi ya tabiru an rufi ya rinka ya wuce a ciya yana da gaske abin da zuba shi nasara kuma da cikin ɗabi'ar da Allah ya ke zuba a sun gaggawa in ba wata za a ce da Allah ya ke zuba ba a sun gaggawa إدلام الحاشم الكثير فقلت في حيبيانه أشكي تجيب البخاري تجيب مسلم أنا نتبين مالك أنا سمالك عليك كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجينا تجيب تجيب معي في تجيب المدينة wa alaihi burdun da jarani biyu kama ka faɗa manzo Allah yana kare yana hafe da wani gwado gwado da jarani wancan, haka da jira jira wani yanki ne wasu mutane masu ne addinin da tsara yake wannan gwadon ɗalibin hasiyar jehensa a tsere yadda tana da kaushi sosai ba da rakauni a arabiyu sai wani balarabe kauye cimma manzon Allah yana ba rafe da wannan dokar kaka sai wata zaba rubira sai ya tsinci manzon Allah a wannan rudun nashi ya babbar da shari'a da wata irin fitna mai tsanani لا نظر إلا كفهات آية رسول الله هذا الجوبة جهة هي يوم wuyan الله تعالى na كعبة nan kafata ta daidai da tsakiri da ɓangaren wuya kan asarar biha hashiyar kulburbi fi shiddatin jarrabar jini ya kwanta mai nan saboda shigar da wannan bakawai balarin da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ji manzon Allah da ƙarfi da wannan bakawai sun makala sai ya Muhammad murni ki murni ki murni gare ni ma'ana kai murni a bani min ma lillahi allazi illaka bani cikin dukiyar nan da Allah ya tsare قد تفت إليه رسول الله أهل الله يجب أن الله يهو ليه من المسلم ثم دليل من هي جميع ثم أمر له بأعلاه dan dia pun dia akan mungkin ya dulu bahan baru dulu kan naik di bawah bawah saya saya kasih dia wannan ya bada manzon Allah bai da yan banga babu bawari ana ne da yawo da shi cikin garin Madina duk girman ganin manzon Allah duk ɗaukukan nan da Allah ya zai ya daga shi ta yaro yana yawo cikin garin Madina saboda ba mu yi yuki da annabi Allah ya bai shi daɗin ɗin ta karatu gaba da takama da fankama da ke baya yana tare da yawo ɗin gashi wannan wawan balarar ya biyo ta bayan shi ya kirki da Allah ke da wuri ya ci fere daga kwancin jini shi daga kafaɗar manzon Allah ta wuri kirkar da mutum ya wawa wannan wani da ya ke farajin manzo Allah ya jari huska sai ya dariya ya yi umarnin su ku samu abin da kuka ba mu ba rama mai tsaye abin da ya yi wannan yana nuna hankulin ma'aiki da tawali ko shi a cikin zuciya ko bai mai daɗi ba da yardar mace shi Allah ya yi magana da shi na Qur'ani kurare da dama Allah ya ce mana suratul A'raf idan jahilai suka rike ka da wani abu na jahilci to ka kaula kai ya ce wa a العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو أبي أبين بيته أنا حالا يقول أبين بيته أنا حالا فمن وعمر كيف هديك أبيك أحسن من شريعة haka ka ga an bada Allah ya ce wa ari an jari kawai da sai da ya jari kuma shi annabi an tambaye Aisha ne a kadin manzo Allah ta ce kulkuhul Qur'an da zai amma idan Allah shi ne Qur'an kuwa da Qur'an ya ce ayyuka na annabi ba a taɓa samun manzo Allah ya saba mana Qur'ani shi ya sa wannan ya sa da wannan ba kawai iri wagga wauta da ko ni da ban gani ba na ji ciwo wallahi amma na san jarraba sai ka Allah ya wa annabi sabiya da hakurinsa da kirkinsa da dauriyarsa sai koyi dariyarsa kuma yake mutumin na a kirkinsa da su kirkin wani da ba shi

shi mutane ka yi ma wata wata koma ga wannan saboda Allah ya haɗa ka daraja mutane da dama da shi bare ne ya kace sarki ne ko gona ne ko shugaba Allah ya yi maka baiwa kana mallakar mutane da yawa ka dawo kai fara da wannan talaka da ya bai yi abu ya Allah yana yin da ya zarra jagoranci kana da hankali ko ba duk da mutanen da ka hada suna da kowa cikin su akwai mahaukaci ko za hauka iri ne ko akwai cikin sarrafa akwai hauka wadda ba ta amma ita ko ta hanyar rubutu ba ta zai wauta zai kalmomi a shar kuma ba a kai shi mai magani wa kewar shi da hauka ce wanda ya sha ma mu mai da ba ya akwai wawa wani suna nan cikin mutane kuma kai an da aikin jagoran da su don garin da kawo da kai da wasu abubuwa shi ne wanda Allah ya tsarkaka wannan Qur'ani tare da wannan da aka yi da kira da an ji Allah تتفق بهذا عن محمد صلى الله عليه وسلم اتفقت به هي عن عبد الله بن مسعود يا ابو اكيد البخاري وصحيح مسلم عبد الله بن مسعود على شهادة كأني أنظر إلى نبي وإلى النبي كما بيان إلى كلمة النبي يحكي نبيا يرى حكيت بكاية الأمر والبعض إلى الأنبياء الذين أنبأوا الله ضربه قومه ونبأ النبي موسى عليه السلام يدوك بعد mutane sai mai jina tana jiki ko ina da jiki kuma ba annabi ne kuma ya mutum dama an annabi ne ka kun sa hauji ji annabi Muhammad an gwada mai wani an bai yi amma Allah ya yi mai bidiyo din nashi abin da ya faru da shi da jama'a mutane ne sun yi mai jina jina da hutu wa huwa yansafu kama kawai yana shafan jini da hutama karfin jini da Kuma wanda kuma yana cewa shi da mutum na Allahumma sirri yi hutu Allah da za mu ga kama mutane na tsayin da mulaya da ya yi sani ba wanda ya yadda kun gane Allah ya yi kiri da ya ne da za yi kama annabi yana hankular da kai ta faru da yake tuna ai awa wata rana ya hankular da kai ne da annabi ne shi shirya ji marna da muka al'ubiyar da aka karami gari ya lokacin da zo ya zo da kallon mutane ba sun yi ba shi ko ko dai ba da kala da iman da fira ya shiga gari yana bin a ba shi kallo ya yadda da jira gurin sarkin gari ya gama duk bayani ya ci mun ji abin da ya ta shiga koma ya mai nazari kuma gari manzo Allah ya fito gari aka kaya wasu mai da siya duki na duka duki da kasar ta kuda sun samu barawa in ka kuda sun samu barawa ta kai na magan gaba shege wadda kan saka shege haka za kana shege ana ci haka turba manzo Allah waɗanda gidan Allah kudu waɗanda gidan arewa 现在今天我们说，现在开的豪华汽车，原来还有那个品牌，也是说，这边还有个西北地区的西南、东北也赶上我们，西南东现在这些人，他们啊。 sai ya zauna ya ji ya sha ruwa sai ya tashi yana ce ma a mala'ika mala'ika jibril ya zo ga ni ka ni ba suka ce da mala'ikan ruwa su Allah ya aiko ya sauko yau an ce ka faɗi abin da kake ce ya yi sallama ya ce Allah ya ce su yi buƙatar da kasa so kamar da mutane da yi musu amma ke su zuwa wasu daga sama ya Allah na ba a ce ko ne ko ne ba ya Allah ta shirya ruwa ne ka kawo sani ba mu shi su sani ba mu da ne ba za su yi shi na Allah ta yi ne ya ce ai wa ni da ce amma haka ne ka hawo ya bunayya a gibin sala وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أجل الصلاة سيارة فينا كلمة ya da a wani ka suna da su ce shi da a tafi mutane suna fara da su a da kuma kada musu da kawar a aka fara tawa in za a yi suwa da kawar su ka fara yi irin sunoni da mutane ba su kodon sa ya ce kai umarni da abin da a cikin shirya mutane su wannan kanin nan da kai ne da an da mun bai don Allah ya ji kama shari'a Allah ya ji kama ba su san da ni ke ba amma ya ce ko gir kai a wuri da lama su ba a kan abin da zai ka ji ko dauki wannan layi sai ya yi ku sai ya yi jarabawa da wata da tutu na ta فإن ذلك منهم wannan an kulle da cikin masu ma domin da manyan al'amuran da ya maka ba wa ya kasance na kare to su an gaba ba su ce min da ka mu ce to aka shefa mu ban labarinci sai hakuran da kanka yace ba ko bai a bar mutane Allah ya ci da yace da kada kuzi ya Musa bi aka fara Musa an wa Musa yeda yeda sai ya hankurar da kansa ga abin da ya tuno an wa annabi Musa alaihi salatu Musa ya ga walakanci ne ma'arifin da ikbawa to da walakanci ba wanda bai gani ba sai da Allah ya halatta Fir'auna da manyan manyan rigaki don mutane aka sake zama manzon banu Isra'ila can uwa ne suka taho a ce mai nan da haka na rala wallahi kaiwa ka bai ce mu kan kauye ka taho ka ji magana Allah wai ka ce mu sai a ce wallahi mu wani da imanin mu daga samu ma ya ce daga sai abada mu Allah ra'ayi da ayyukan mun gare ta haka shi ya samu don Allah ya kawo kare da kawai ga annabi da Allah ba ta shi sai da kai jina jina amma bai rasala da yana cewa Allah ta shirya da mutane na farin da mulaya ne sai da hankali kuma yana gwada malami da ke da kira aikin annaba sai da sauran mutane da duwan da ta duwan nan sannan addini to ana son ya roƙi annaba haka nan duwan da ta addini ya yarda da addini hanya da ya shafi shi ma ya yi hanya hana ya so kajewa da dauriya da kauda kai sun mutu ya maka jahilci da ya maka ilimi sun mutu ya maka wauta da ya wuce kan ka yi abin da ka nuna kai ba shi ya ce hadisin ya yi ya zo a cikin sahihin bukhari da sahihin muslim an abi hurairah radiyallahu anhu تعود الأمور إلى على هذا الشيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن ما يتعلى كيران أمين سهلا تبقى بالإسلاج ليس الشريط بسرعة فاوشين لكي يلوان أكبر إن كيف هو نضع لكي فاشين أمين yanzu kun je fama kowa da shi in dan yana da kowa ni ko kowa ya yana ka da kowa mun ga na shi ba shi a kai إنما الشديد الذي يملك نفسه inda القرار wanda aka yau kin kwa sarkin kalmi wanda ka mallaka rayuwar da lokacin da ya tsara ba zuciyar da saboda wannan sifa ta adalci tana da cikin dokin ya hankali ta ka kaza wanda a cikin an ta an taɓe ka ka taɓa ka tsada shi na azarunci abin da azarunci mutum ya zama mai haɗin shi mai dauriya wanda wani wawa bayyane wani abin da ranar shi ya kaɗa hankali ya damar shi saboda shi da kan wanda zai wata in kai haƙuri zai gado ya ba haka ya fi wasu ya yi ba shi a kai wani hauka sai ya gaba kwanar haka ne su yi kunya ɗan kunya ya dawo ya yi gada a kai ba haka ana son mutum ya zama mai kanakar sun siyar da lokacin da aka yi ba shi aka yi abin da ba yi ba shi na wurin بل قابلة قبل السبب سنة وجوه المسلمين قال رد عدى مرمشي لوكتين حدوة فرمكة كتب معروفا لم تجرى جنب جنب جنب إن عن ذلك أنت أنا قول قول

قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزن الله يا كل ما أروه في صلاة هو اللي الخير في صلاة صنع الخير في صلاة فكذا شبه يوع شكرمي شبه فا لو أنت كي يوجد متعلم da wanda ka yi wajen dabbobi da wanda ka yi wajen tsuntsaye ko wani irin ma'arufu ka yi wani alkhairi a dangane ka azabar ruwa ya sha ka ji kabba ruwa turkiya ta gani da alamun kishirwa kare ta gani da alamun kishirwa kabba shi ruwa ta yi sadaka a ma'arufin kowane alkhairi duwa da kaɗan to yana da tsada a gurin tace wa inna min al-ma'ruf yana da gaskiya abin da ake ce ma alkhairi an karɓa a kasar wajibin arziki ka hannu da ɗan uwarka da fuska da kakka a wani tana da wuce wani kai na tana nan na gaba kiwa lafiya a wuce kakka yana gini gini gini gini yana fata gare haƙuri wani lokaci jahili yadda yake an ja an zuwa wa haka musu zai kalli abubuwa daban in kuna harka addini shi zai da bayan sun da mutu shi kai kawo na harin da kawo a yi a yi yi haka da a wannan shari'a ta kayan da ya kamata da zai iya kama abin da ba a da shi da ɗan kama ya da kayan da ya abin da su fara. Sama da sai kuwa fana a a hambuli ne ba. Kai a yankuli. a garanti karatu daga tana kuyi ko ba da wasu ba. Don haka nan manzan Allah ya ka tuba ma har da ɗanka dan uwanka da fuska ta cakakka mai murmushi mai alamun ba komai cikin zuciyar ka sai da game da shi yace wannan sadaka ne wannan wa an ga min ka fi inaka haka nan ka zuba bugarka cikin bokitin ɗan ko buta ka ɗebo ka zuba mai shi ma sadaka ne ya zo da wani ka an shi da ke masu mata ya shi ko bai ka shi nan ko ka shi ba ko ka shi bai ko da na ga shi suka ce sai wanda an da wani wanda an gaban an da wanda an bayan kawo kawo da kawo ka amsa ka ci komai ka ba shi to da na ga shi dan nan ma'aruf ka ga mutum ya sani rijiya ya bai ba ta ba zuba ne ya yi gida ma'aikin Allah ya wannan saboda kyautata alaƙa saboda soyayya kallon da kawai haka ne za ka bar a cikin zuciya ya isko ya ya ya ba a koyi ce to wallahi mun ba yana son kabul bul kabul da kambe ya kuri kullu ma'ruf sadaka kullu alkhairi da sadaka haka yan uwa rawa muslim imamu muslim ya rawaito an abi gare daga abu gare da fari halabiyan nabi sallallahu alaihi wasallam da ma'aikin Allah sai ya hannu shi Allah ya tabbata a gare shi yana cewa na ta hake ran zambinar ma'aru shaitan kakkare a komi na alkhairi an ɗari duk wanda ya karami ɗari shi ya ce kai walau an zarga a da wajen yin ɗari ko da ba ka da abin da za ka hana ruwanka ko da da haɗu da shi ne ka karka kurka kada ka rena wannan alkhairi. Kasan dai baka ba shi ɗori ko

masu ma'ana waɗanda su sanya alamun girmamawa cikin zuciya wannan kowa ana son musulmi ya kasa kai da zai waɗannan kalmomi sannan in ka ga waɗannan wani karka gince haɗuwar ka da shi kai mai kashashen ka kashashen kashashen ka zama mai murmushi mai kake hutsa mai yariya wani abu ne na alkhairi wanda zai ba a rana abu ne ana wanda zai ka kuma kai kima cikin mutane in ba ka gaida mutane sai su ma mutane Allah ya zaɓe su ka Allah ya zaɓe ka an ci a gaida an ci a gaida nizari amma in kai ko kai wanda duk ka gani wani yaro ko gani ana tana yau ba ba sai ka ci Muhammadu Aminu wallahi za ka ga yaron shi a jirgin ba bai na sana amma in ka faɗi mugun sura na lahira can cikin iska zai yi maka alamun da iska amma in ka gwada mai kafar suna na kwarar kai zai za ka ajiyar ɗin jin jin kafa da jin a kuri da shi ne kayan kayan da ke babar gafa girmamawa da kai sai ka samu girma amma in ka ce bai da girma da kai ma ba ka samu girma da yau amma in ka girmama shi kai dai Allah da shi shi girman ka da ya kamata ka samu da a fahimci wannan sai ce nan batun al'irki samar yi wani da musulmi da sarari murmushi gaban duka wani an ruwa musulmi da suka hannu sadaka ne amma ya ta rawar tirmidhi wa qala san bayyi yace hadisi ne mai kyau amma da an abi kare har yanzu da Abu Dawud da Bukhari قال يا قال رسول الله sallallahu alaihi wa sun ka fi wa da fi abu zan da gifali ya ce manzon Allah yake gari murmushin ka ga hukkan dawowar ka kada ka tuta da ka wa amurka bil ma'rufi wa ka am anil munkari sadaqatun umurni ka da kai da wani ma'ruf wal ajinda da shari'a da mutum da shi da kuma hanyar ka daga ashka abu biyu ne ma'ruf shar'a abin da aka sani na shari'a sai ka ga wani yamin shi bai shi ko ya jahilci shi suna mai da misali mutum ya aka shiwa cikin mutane kai ka da kace da ai alhamdulillah ta mutum da ma'ruf shar'a abin da aka sani ne ko kai aka ce kace alhamdulillah shi bai ce ma komai ba sai ka gwada da ka ce in mutum aka shi ya hamdala ce mai ga kai yarhamuka Allah yarhamuka Allah haka duk abin da aka sani na shari'a kare na shi komi zama ne kanan shi kai sai ka samu ya ba da kasan ɗan kalmomin ga ba ko gusa ba ko tarku ba ko ne kafa da ke da rubuta ta ba babu wata kalma saboda Allah ya faɗi a suratul qaf wala kada kala kana insan wala kada kala الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا بديه نعم.

wani ya za riga jiki ya karma jiki ne ya ji ya dubo ko bai zai A mu sani amma Allah ya san abin da kowa ya karta cikin zuciya game da karatu ne, kowa da abin da zai zo mai zuciya wannan abin Allah ya san na kowa Allah ya ce wani alamu masu wasu su biyu na tsuru wani hannun arabu ilahi jimi haɓar da yau kuma mu muka yi kusa ga mutum daga janne wuya waɗanda da ke jiyo jiya da ke ruwa, kusa ga makogaro Allah ce mun ji su kusa gaba in ya talakar musalarci lokacin da masu haduwa biyu na mala'iku ke haduwa bule su an yi wa an shimali ayi dama gare shi da hagu gare shi akwai zaurannin mala'iku kowanne na nan yarda da mala'iku biyu dama da hagu babu wani mutumin da ya yi ƙarfi ya zama tasar hanyar mala'iku ni ga ne suke yi tare da mutum Allah ce ma ya fi min kawo babu wani abin da mutum zai hulɗa na rauta hujji guda a rayuwar ta duniya daga rabjiyar falaga har rabjiyar koma ga Allah ba ce ila da zai da rafi kuna ba ce akwai shi akwai rafi kuna akwai mai rubutu akwai mai shaida kowa yanzu wata kalimar ba za ka faɗi mai kyau za a rubu wadda ka faɗi mummuna za a rubu da suna Allah zai yi maka hukunci ranar tashi aikinka faɗarka amma abin da aka zuri in bai hito ba Allah zai zama la'ika ya Rabu da shirya amma ba zai kula a amma ka gura ci alkhairi ta ko ta kokarin ka yarda yadda Allah ba baka iko ka ba a rubuta maka lada a kan wannan guri ne ji soyayya saboda ki sharri baka yi ba ka kare saboda ki alkhairi ta ka kare a ba ka Allah inna Allah mazu fadalin ta Allah walakin na ya la yashkuru haka nan shine yan uwa yake da fa'ida mai kyau mutu ya saba ma kansa da kalmomi masu kyau saboda babu yadda za a yi ka furta wani akwacin rubutacce shi yasa aka ce wa amurka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sadaqatun wa irshaduka ar-rajula fi ardi dalal laka sadaqatun fitar da mutum daga ɗemuwar da ya bace yana da hanya a gamfa yana da hanya sai awa lafiya ita wallahi da ya gwazon gidi kan sai ka tsalla ai tsari ko da tun can haka sai ka ji ka gwada ka ci ba nan da ka in ka zo zauna da ka kai kai kwana wuri ka za kana yi mutane sai kai kwana ciyar wannan da kai ne gane inda ya kasance da kai shi ma sadaka ne Allah sai ba ka yace wa basaruka min rajulin rabi'in na babar gwadin gwadin da kawa mutumin da gani garaye garaye na kasa da kafin shi ma ai ka kawo duk da bai gani garaye ya haifo ta sai ka sa kai fara ka kama hannu ka ci yawa biyo wannan nunin da kai ba shi hanya shi ma da ya zalaka yace wa imanatuka alhajara wa shawkata wala azma an tariqi laka salat kamar wadda ka wa dukiyar da za a yi su ne awish ko kayar da za a saka ko ko ka ko mai wanda ya saka ko da roba ya riba shi awil azma ko wani kashi da ta gani da jini wani yana iya shi wa hannu cutar da shi da za ka yi mai amin ɗari ga hanyar mutane sadakatun sadaka wa ikraruka min dalwi min dalwi ka fi dalwi aqida Zuma wadda za ka rubuta cikin gugan ɗan uwanka na ka sadaka shi ma wannan sadaka duka dalla ya arfi rana da mutum bai ma ɗaukar su wani amma ma kowane kai Allah zai ba ba wata mace ta taɓa shayar da kare ba ta ruwa al'ummar da aka bani al'ummar da ta aka gaya ba inda ta ruwa ta duk ta samu rijiya ta ɗan dudduka ta shiga irin mai ƙara-ƙara ɗinan da aka bar da ruwa ta shiga ta ruwa ta sha ta haifi sai ka kare yana lasar ƙasa ɗari na ta cika karen ga yana ganin abin da ya zami a cikin wata kada sai ta sake ko ba ta ce da kakar mai san kwafi sai ta shi ko ta shi ko da ruwa ta kawo tattara na ya sha Allah ya ce ya goge mata abin da ta wa fara mai kai ta ba a wasu matsala an gafa gafarta abin da zai yi da ya karuwanci. Kari karuwanci girman aiki, yadda kalala ta tarayya yadda ke haifar da samu liyan banza a ce a yi rafi ko a kada a gota amma aka ci saboda shayar da tsare an da ya ba ina ga yin mutum ma ta shayar rawa ahmad sanadin ne, imam ahmad ya rawaito da isnadi mai kyau an abi tamimatal juhaymi daga abu tamima an rajulin min kawmi da wani mutum daga cikin jama'a su قال لقيت رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم na haɗu da ma'aikin Allah fi ba a da turkin madina a tashi wasu an jirya garin madina hajji kuma don Allah ya kan zurri mara shi laya ta kan zurri a gyara wani ɗan uwa haka dai yana tashi wani lokaci ya kama wanda ya yawo ko shi sai mutumin da ya tare bisa ga wata hanya daga cikin kwarwatin ne garin madina wa'adai da zarin min kudu منتشر الحاشية حم لجم من دون الله صلى الله عليه وسلم أو ما ألمك جرى ألمك وما ألمي وما كان على بعد منتشر الحاشية جيه من تبع تبع تبع فيكي بعشر كريم كان لنجد بعضها تنجي كريدش أنت أكيد أما سأمي ربجا ربجا كسنة سيبا لم يقل har da abin da manzo Allah ya ce game da shi ya game da wani madarami amma wanda yake ba ka cikin shanta wa qultu alayka salam kana ganin manzo Allah sai shi sai alayka salam kace manzo Allah alayka salam kan aminci Allah ya tabbata ya rasulullah ya ma aika فقال لمن قال إن عليك السلام تحية الموتى wannan gaisuwa gaisuwa mamata su kai inna alaika salama biyatul mauta ka sani gaisuwa ga da kai ne gaisuwa ce ta kawa mamata ya sake ce ma inna alaika salama tahiyatul mauta kace abin da aka cewa salamun alaikum salamun alaikum barkai au salam ya karanta mai wanda aka sallama cewa ya aka sallama salamun alaikum salamun alaiya na na kamar hasu ko su haka da kama manzon Allah ya yi haka nan bai gaisuwa na wanda ku yi maka ina kwana sai ka ce mai assalamu alaikum ka tuna mai ce ce alaikum salam ta samu na ya samu amma ina kwana ina ko shi ki? wani yace yana bisa gado ta an ka bar shi amma in ka ce mun assalamu alaikum sai ka samu lada goma iya cewa alaikum salam wa rahmatullah ya samu lada ce iya cewa alaikum salam wa rahmatullah ya samu lada ce abin an matsalar daga Allah ya faɗa bal تؤثرون الحياة الدنيا أما هل تؤثرون الحياة الدنيا أما الآخرة خير وأبقى والله إن أولي ما أنت ترون إقامة صلى الله عليه وسلم كان أقام المسجد والله يقول صلى الله عليه وسلم a ce da dukkan jiya ga ta haifi assalamu alaikum alaikum yana ba ta naira biyu kafin sallama garkar nan bai karewa ya yau. amma sai aka ce harkar birnin na lafiya sai mutane su yi su yi rabbo-rabbo da su su yi kasa kasa su ba a fashin shi na lafiya ku ne kam kal ba dai wanda aka so kuka kuka kuka ba ku firu da rata da kuna kiki ta rayuwar duniya da daga lahira in aka ce aka samu kofar duniya ta ba wurin da muhimmanci ta ku girmama a da ku kofar maya in harkar duniya ce ranar Allah ce wal akhiratu shi aikin da aka samu lahira kai khairun ya yi zama alkhairi wa abada ku ya yi wa duk da lahira in an ta samu arziki da an samu ba a kaji ce har abada ba a kaji ce ta haka ɗan wani musalle na duk wani aikin da aka yi, in ta fi shi yi yi ko shi kai kare da Allah ya yi ta da shi ne ya ce kawa Ahmad bi sanadin ko mun karanta shi mun karanta shi muna cikin wanganan mai tsawon haka za ƙala sa'altu an amin izari sai ni tambayi manzon Allah game da makarami kusan mutanen da ko mun yi kudu su yi makarami sai ya fito da lagirai ko da riga ta saman saman matsarni to su manzo Allah ba su da irin wannan har yanzu mutanen Indonesia suna wannan tafiya kaga duk shi da matsarnin yadda kan ruwa shi ko shan shi bisa ga matsarni dai larabawa suna da irin wannan tafiya mu ma mun isko da shi da gaba mutuwa kwarai ana irin wannan tafiya duk shi da samu hankan kan ne Gadar ga da kunkuru na ya wuce gwiwa a ɗan da yi zuwa a cikin jama'a sai ce kai ni tambayi ci amin izari game da madarbi hakuntu aina Ya kan Allah in ni madarbi ina ya kamata ya tsaya fa kana'a sharahu bi azmi sa'in sai manzo Allah ya ya duko da banka ya harika shi kwamri ya kama kwashin kabrin faƙalar ce ahuna tsagir nan nan da matsarmin ka ya kawo nan da ƙashin ƙaurin ba ina bai ta in ko kaƙi wani nufin ba shi daga ƙaurin tsaurin baki ne fa hahuna asalan min dalika yace sai ya zama ƙasa hakan na da yan gurduka bai kai ke yin ko ce fa ina bai ta in kuma kaƙiya fa hahuna a ka'abai ya kai nan rigirgin idon ka in abaita in ko kaki hakan fa inna Allah azza wa jalla la yuhibbu kullu muqtadin fakhuri in kace ko fadar ne ka bai wuce idon kau to ka sani tarika ka amma kuma Allah baya son dukkan wani mai ta amma mai alfahari ala sai ban banga ba. yani ka taurin kai da rafata altu anil ma'rufi kai tambayi ma'aikin Allah game da ni aka ce alkhairi faƙala ya ce la ta haƙiran da minal ma'ruf shay'an kada kare da alkhairi komi zaman sa kaɗan walau an tuɗiya silakal habli ko da ka ba mutum ya giya ya ƙulla kullum ka taimaki mutum da ƙulla mai ya giya ya karma wasu kaya ko da taimako ne da ƙulli ya giya kai ka kare da ya walau an tuɗiya shi sa al-ma'ali ko da ka ba mutum abin da ya yake da hancin takalmin ka sanye su da gyara mai hancin takalmin walau an canzi abin da mai ka fi ina in mustarki ko da kuwa ka ciro gugar ka zuba cikin bokitin mai shayar da dabbobi ko mai wani abu na ɗibar ruwa ko da shi ne ya ce walau an tuna fiye shai'a min ɗarikin nasu ko da ko wanda ɗan wani abu ne ka cikin mutane ko ka rena shi wanda ke kuzi wanda ke tuka musu ya ce walau an talla a kasa ko wace duka ilaihi mulkan kun ko da ka haɗa ɗan uwanka duka hanya fuskar ka tana ke gare shi ke ce kai walau an da za a kasa ka tusallima alaihi ko da alkhairi ko da ba ka da kowane yabo ko ka haɗa ɗan ka ce mai assalamu alaikum ke ce walau an tu'annika alwahashan ko mugishan bin alaihi ko da kuwa ka ɗebe cewa ne ga wanda ya ke mafarci cikin kai wani ya ɓace mai tsanani na wuce ka dai ni ka damu kawai na kai ayya a ɗanwa, kai ba na an da ka ba ko gani ga hanya ka dai mai wannan ilmuwar da yake cikin yace wa tabbata rajulun cikin abin da ake ce mutum in wani ya ƙace ka da wani ayi da ci ɗan zai ma ɗan kawo kai ko ka san ba ma ne tsarawo ka san ko na zaƙi na raga mu ba ne ya zage bishe ya alamu fi ka wanda ya san kula da kawar da naka cikin gidan ku da wannan ta anta ta'lamu fihi haka ko kai ku kasu yana da irin wannan kama aibi kala ta subbahu kada ka zage shi da wannan aibi kai ku ajaru da wannan zagin da ya kai ka samu lada ويبره أن يكون من ذلك يقول عليه وما سر duk abin da kan an faɗa kan ji cikin mutane kan ji kunnen kalmomi da kan ji ka ji daɗin su an yi maka irin su ka ji daɗi fa a bar bi ka yi aiki da shi kai ba ka yi faɗi abin da wani da ji daɗi wa ma ka a umarta duk abin da kan ji an faɗi ranka ya ɓaci ya ce an tasma abu ranka ya ɓaci ka ji wannan abin ka ji ka nibu kai ma ka nisanci faɗin ka yanzu ka koya zamantakewa da mutane da sanin kwarai daga abin da ta jan shoyuwa da gawawa wawa na laji abin da yake to kakka zama wannan kalma a cikin gare to ya yi wata wuta to in kan bar wurin da kai ko gudu kakka wani shi wannan manzo Allah ya kara ma wanga ba Allah da yake kirki ya kamba ni a kirki ni amma a ruku ya alkhairi sai aka tsara bai tare waɗannan abubuwa wallahi in ba ka yawon kana yawon cikin waɗanda sai dai Allah ya ci shi in dai ba ka yawon cikin waɗanda to nan kana iya ba yadda za a ce ka kara wanda za ka yi wani kuzi ka jere har kai rura da manzo Allah ya karanto ma wannan ba Allah bai da a fada mai to Allah ne a ce mai kirki kan ka dan uwa kirki yana cikin sani ma yana cikin ni kokari yawaita alkhairi cikin tarayya wanda ba sai ka ba da kuɗi ba ba sai ka yi wata tafiya mai tsawo ba wallahi sai Allah ya tsare shi kana da yawa kana nan yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam kai alkhairi ka ta mulaka kuma ka mu da jiya yana cike ka suna an kalli kawo yayi gilashi yayi kaya yayi kashi wanda yayi wa kai kashi Allah har biyo kula ku ne su tare ka so yo wanda yayi kawo ka sa bayan takalmin ka tura wannan kashin cikin boda ka wani ɗan wanka ya kai, ka yi aru wallahi za a ba ka na da sosai shakka bar wani yana kawa fakan fakan bai kani ba ya kai, to tsoron dan wanka ya duk da shi ka da shi ta ko ka sula mai ƙasa to in ka wucewa ka wannan lada za a rubuta da kayan aiki na kai da ina roƙon Allah mu in tafi ya arzu samu da zargin ta halaye da gari ko ga addini da wanda layi ne ya shi ayyuka na kai ba sunan cikin ko ba ka da abin kuɗi da za ka yi da zakka za ka yi haji Allah ya sanya maka kan abubuwa da ba su da wuya ba su hanci kamar su yawa da Allah zai ba ka lada sai dai in ka ke don ka rubar yana la ta kiran nan min al sai an? walau an tarka aka ka biyo da kai haka ne na alkhairi ko bi zaman ka kai ko da ba ka kadin bashi kai huska ne da za ka yi mai. roƙi Allah wannan suke saka kudurta kayan shirye saboda Allah ya baka lada Allah ya wani ke kuke ka ga mai wani lokaci ya yi kusa da Allah lokacin da namu ya yi kusa don ka zamu ya kusa a nan in Allah ya so gobe za mu zaka da shi ya zuwa in Allah ya kusa yi duk gani mun ta kokari Ramadana na mai yana kusa na arewa cikin sana'a ta yin da rubuta ake karɓa addu'o'i ake ko da matsaloli ake kayan an rufe kofofi an gudu ko kofofi a janna son musulmi su yau da aiki a kai shiga a janna nan kada kowa ya bari kofar ko kada kowa ya bari a yin jari shi na arba ramadan da samu su da mai uwaye ya yi kokari ya musu alkhairi mai iya ya yi musu alkhairi mai mata ya musu alkhairi mata su ba musu alkhairi zuwa diyansu a wa makwabta alkhairi a yi ibada a yi sallah mu haɗa waɗanda cikin watan ga ta da ni da shekara Allah ya jami'e a nan da ke cewa alhamdulillah ya nabi da ni da ni da ni assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akan Allah mun godiya da wannan darussa da ke gabatarwa Allah ya kara da mutum cikin kai a kamar yadda aka gabatar jiya cewa yau da gobe da asiya da ku da ake taimaka ma barayi ɗan arziki suna da suna zagayawa a shugabanni sun ce a ƙara nuna wa mutane zuwa a ce kowa ya kokari ya taimaka da abin da Allah ya taimaka masa Allah ya ba da ikon taimakawa. A kan wakala a cikin addu'a akwai kungiyoyi kamar haka. Wadda ta farko ta ce, Assalamu alaikum ma'a. ana so ne malam ya yi tafiya da iyaye musamman duka saboda abin da iyayensa suke yi shi ne wato sai mutum ya zo neman auren sa ko auren gidansu an aminta da shi tsawon shekara ɗaya zuwa biyar an ta alheri ne kuma ita mata shi sai daga baya su biyo da wasu abubuwan da ta yayi da za ta yi a akwai da ta da abin kuma duk abin da ta yi musu aka wuce ya ya kai da suna da juna biyu ya ne ya kuma musu da wuri ba kuma a hanyar da ta tana da mata da iyaye na shi ya ce su mara ya kuma iyaye kuma da ba su shawara ya da kama da su kun biya da ruwa wasu ku suna da wani ɗan hali ai ko ba a muje ta haka babu kayan shi yana babu komai bisa ga amurje ta zazzabi na ta da kan da babu yau da da zama ubangiji shi har da don haka ya mata an lokaci sukan jawo uwaye su ce kai mai ɗari kai mai mota kai ma'aikaci kai a yi ta kone mutane a yayin na kan shi wani jaye da an yau da tana da su ke sai da yayin jaye an yi ta biya an yi ta uwaye sun wannan nabiya ba mu wa Allah Allah wa dare da wannan muna jin su ne na ji to yanzu ku ya ne da kana da tun kwaye ki da suna wuce ko kuma kila ta ta ai kai Allah ka ro ko da da hankali ka abin da hannun su ta yi aure ya kai gare shi ni an riba hana ta aure wani talaka amma ta je ta yi ta kano ta shi kan samu kuɗin kuɗi kuɗi tuwo kirgin tuwo kawai shi ne tuwo ba cikin abin da aka haramta kuma harin barci an haramta abin da ka daɗin karuwa wa kulwanul kahin an hana cin jingar boka an hana cin jingar boka an hana ruwa karinan maharin baki jindan boka in boka ya yi yawa wani dabaru an ka ba shi kuɗi ga kuci haramun lahirin da tsanani haka nan in wa ta yi karuwa su ta samu kuɗi ba a to amma kuma ga shi wasu tsaye sai an samu musu kuɗi shi ya fi sa zai tsara a samu kuɗi a zuwa su shi ma kicin da shi za ka zai ba shari shi ma kicin da yanzu shi na yin buɗe shago da su suna da wannan matsala a waye na masu shi ya yi sati guda bai a cin bai taho a cin kai ko ya fi sana ko shi abin da aka so ba kwana su buɗe rubutu ya fi ba da dubu biyu dubu biyu an da cikin an da haƙi ya aure ai ta bi da a sa lokaci a kiyaye ana na har yaro ya guji ya fita shi ka na ya rasu zaba wani ko kuma ya kawo a cikin da shi ya faru da wani yarinya da ke kuka da ke kyauta ba da cutar ya kama yi gaskiya mutum bai mu wasu a ko a haka da ke kyauta da wani ki daure ki zama ta Allah irin Maryam

rubuci Allah ya fi kuma in cikin nan ban jima ba bai wuce wata guda ko yi a fuskar saboda haihuwa ɗin ba a kai ba Zamu samu likitoci su ba su wasu kemikal da ɗan sha da wace ya koma da ya amma iya wata ku da kwana mu ya fi halitta haramu na a cikin barci a yi shi wannan kunya a yi an samu ba a yi ba Allah ubangiji da shi da uwayenki da waɗanda ba uwayenki waɗanda da waɗanda hajji. kuma Allah ya sanya ni kuma da Allah ya baki ni su ba ba da kuma Allah ya tsara ce da kamar da wai shi assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadu a kai yace shi ne ya kasance sana'a ta aiki ne a gidan gure kuma ga shi akwai zafi a nan inda ake yasa zai yi hmm. shi ne ya ce ya halatta da azumi na a zuwa ga wurin

da duka wani ranga ka ana duka haka za a yi haka kai azumi na amma ba ya halatta a azumi sun wannan Allah ya samu lafiya na wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ko da halitta ya jira daidai da yi mana ya yi kawo da shi idan ba ka wani da ya ce ɗaya a tsalla a mai jira wa da na gani a haka amma ba su yi da bin musulmi ya ce ba kai halatta an bambanta ne matsayin da ka bambanta da da sun kai an gama kir yaran nan da suka sha karatu su ma zan jihar da sauransu sai in ba ka samu ba wani babar jiranta da juna ko ma can baya sun kai kaɗai da gajera kun kaɗai ko da wajen masallaci na ya ne kai kudu ka ne ka tsara da juna ka fi sai daga tsarin da Allah ya kira an abin mazan mu da sauran mutane wannan da aka yi shekaran da ya karanta da kamar abu da rana ɗaya cikin kyau arhan zalunci ba ya halatta liman bari ne a tsayar bambanci da mutane abin da ya kai ya cincin a bambanta da mutane kuma haka aka yi a zamanin manzo haka yi a kuma haka yi kan gama kai ka wuce liman ka haka da yi ba shi a gaba shi ko kai a shi ya kuma wallahi na wannan sai shi assalamu alaikum wa rahmatullahi Ta ce take na biyu kuma tana aure sai ta jini tara an ta an ya ya biyo wata kuma da za ta aje azumi ko ta ci gaba da azumi sannan sauran dabaru kuma za ta za ka tare ko ta ci gaba duk dai kayan jini na ya faru hanta hanta manzon Allah ya faɗi a cikin kodan gudu marani kunna la na kuntu sufurata wani wal kudrata shay'an ba'da kudrata mun kasance haka ta kace mun kasance ba mu kauta an ta an da wani doruwa doruwa da yanzu mun da bakici in dai mun riga mun ga tsarki mun yi wanka ko wani an ta an ya faru mun mun ta gobe ko wani doruwa doruwa ba mu kauta sai ko ni za mu ci gaba da tsarki mu don haka ni an ta gwani a rinta an ta da rarrabe ko wani yalo ya zo daga makuci ba zai sa a kawo tsarki mu za a ci gaba da tsarki ina kafin zama mahaifa a ji a ji gare ta to wannan aji a ji wani lokaci ɗan ƙarfi ko da sun ko da za a yi a kai da su a bari da ƙarfi ba a yi da ba wala ta'ala ala wa azmi bai lalace ba kuma bai hana a yi ta'ala wannan yake assalamu alaikum malam Allah ya karka fara da wani mutum da kai amin yace me yake rubutu wanda baya zuwa kira da yin uwansa ziyara amma yana kira su a waya ana kai kawo yana da gaske ke zuwa hakan ko a bayan da zuwa kila tafiyar tana da wahala amma dai ya ke ya su rubu ina kwana lahiya da kwana biyu ban san zuwa lahiya kuke kuke lahiya ya yi ya rasu ka da kullum hamar sana'a ku ji tsoron Allah gurgudun wanda Allah ya sa in ba ka da kuɗin hawa ta bu ta bu ka zo ke ko ka bu ɗan kun san ɗan kugul kusan an buɗe loko yana nan da mutu arzu tsakanin argungu akwai wani ɓangare da ake cin tashar da mutu to ko da nan a bugun da kake kan gabatar hannun zuwa jirgin samu ya duka ko kawo kawo lariya cikin magari ka bashi buwa ce lariya lauyin maruwa abubuwa ne na su kawo Allah ya sauwa ke wani Allah ya kuma kawo dama da sauwa ya gare ta fadar da zumunci gurgudu wani Allah ya kawo ayyau Allah ya kawo sauki da mutanen ka sai kai magana da wani akan ko ba ka ba don ku fi shekara uku ba halin da suke ba ku san ba ku san ba ku san ba amma Allah ya kawo sauki a yi amfani da wannan hanya wajen alkhairi amma kai amfani da ita wajen kiran matar wani ko biyar wani ko kuma yin abin da yin ake ce ma abin da aka da yankun yan fi na fa da shi informa kada a informa da waya haram wannan shari ya ta shirya da kuma hatari a sha Allah da kai da wani a sha ne duka kun su kuma za ku kiyama kila ma ka yi tsarin kuma don in ba da tsarin ka ba zai san na nan bai tsarin don a yi amfani da waya wajen hannun tsarin da zumunci da karatun alƙur'ani da sauraron wa'azu da alamu da cikin cikin nan da shirya shari'a da su Allah ya taimake mu na tambaya na ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullahi wato kuma yana zuwa Allah ya yanka bana cikin wasu mutarja ko yana halatta idan kana bin yi wa sallah kana da fatiha cikin sallar nan ya halatta in mu bi ma yana karatu iya karanta fatiha wala dole akwai tsawon sukuki da an kaso a yi a dan to wannan an sukuki ka fara karatun fatiha amma a turce in mai ya jira har ta gama to in bai jira ba iya fara karatun sura ka karkare yana karatu amma da ka gama karatun fatiha ka yi shi su abu hurera sun ce hadisin da manzon Allah ya ce la salata liman ya karatu bi ummil qur'an suka ce wannan hadisi har da ma mu da karan fati a bayan mafi amma wasu suka ce man kana lahu imamun fa qira'atu imami lahu qira'a suka ce amma hadisi bai da kai wai to haka dai kana bayan mu da karanta fatiha da shi amma inda aka yi karanta ta inda ni mai ci wala dallin an wadan shirin nan sai amfani da shi ko da ka gama bai fara sura karkare sai kai shi Allah wa ta'ala na'am wannan shi ne kasar tambayoyin da sun rufe Allah ya kaddara wasu yan mawa sun aiko naira dubu sadaka suna neman addu'a ga wata ƴar uwarsu da aka sallamo daga asibiti ba da lafiya amma ɗan